Allah shekaran jiya Trump shugaban ƙasar Amerika ya fito ya yi speech ya ce ya gane cewa babu abin da ya fi dacewa a yanzu irin ame da mutane su koma wajen ibadarsu Trump ya ce a koma coci a koma masallaci a yi ta addu'a Trump yanzu Trump ya fika hankali waɗannan su ne idan namu aiko ba sai sun faɗa